akan samari gwada zai suna ta ɗauka alwashi akan a basu dama. Dazan mutane kenan da suka zo bakin wannan kamfani suka tsaya suna nuna rashin yadda akan abin da ake aikatawa. Shin gwamnati za ta bari su dau mataki da kansu ne ko kuma ita ce za ta ɗauka? Jami'an tsaro sun hana kowa shiga gurin, amma duk da haka mutane ƙara tumurmutsowa suke. Ah, yalla bai, ya kamata ka ƙarshen al'amarin nan. saboda jama'a gari sun arzika akan wannan al'amari da aka musu kuma tabbas idan aka ci gaba da tafiya a halin da ake a yanzu abin zai wuce inda ake tunani domin komai zai iya faruwa don mutane za su iya kona kamfanin waya kan mutum ne kacal za mu zauna muna ta gwagwa manan bayi kamun kaza koko za mu sa mai a tukui kuyoyi a kama na himu hukunta hi daidai da abin da jama'a gari suka ce yaya kenan kama wannan ba abu ne mai sauki ba malama haka zai ku saurara ku saurara na ce damuwar mu ba kan suriya bace kadai a kan jama'a gari ne yayin da aka ce mun kama shi ya zo hannu ya bayyana sa kun san me jama'a gari za su dauka da mu aka hire komai saboda haka a hankali da dabaru za mu bi mu sa jami'ai su kwame hehi gaskiya ne abin da ya kamata a ce mun yi kenan domin ita kadai ce mafitan mu kwarai ma kuwa jami'ai za mu sa su kwame hehi wannan ce kadai mafitan mu ba ma da wata hanya da ta fita ina jin kai labai mu ma jami'an mun bai dama muna da shiri akan kama shi labai saboda haka ku bar komai a waje mu yalla bai zan yi kokarin sa jami'ai su kori dukkan jama'a da suke bakin ma'aikatarsa daga nan kuma zan yi zama na musamman wa ma'aikata domin nemo hanyar da za mu kama shi a duk inda yake ba tare da wasu daga cikin jami'an mu sun samu matsala ba ku bar komai a hannun mun bai yalla bai na maka alƙawarin kama shi yalla bai thank you a ina za a gan shi um, sanin inda zaka same shi ne farko ka mushi kuma atisayen ƙarshe ka iya faɗa amma cikawa takan yi muku wahala musamman ma idan kuna artabo mutumin da kuke farko shi kama bindiga ne mai tarwatsa gini a 'yan dakiku dan ka daina wahalar da bakinka akan zaka iya kama shi kadai zauna ka ji yalla bai kamar yadda 'yan sanda mata suke kokari gani nake zamu iya gaskiya ne Idan da a ce mata ne da wannan atisayen zan iya ba su dama harbi domin kare kai. To amma a wannan karin ina son mazantaka ta yi aiki. Ba alburushi ba. Ganapati Bappa Moria! Moria! विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति पप्ता मोरया गणपति पप्पा मोरया अन्तरमूर्ति मोया विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति मोरया तुम्हें तुम्हें तुम्हें Bamoria, Bamoria, Bamoria, Bamoria, Bamoria, Bamoria, na san kana matuƙar buƙatar son gani na yau zan baka damar da zaka iya haɗuwa da ni zan je babban majami'a domin yin bauta yau da take cikin gari kada kai kokarin cewa zaka kama ni domin ba zaka iya ba ka fito bakin jakshin din dajin shiga garin Gowa za mu haɗu da kai a gurin na daɗe ina son haɗuwa da kai domin tattaunawa. Me maganar da zaka gaya min? Ni ma zaka yaudare ni ne? Ina jin ka maza faɗi na baka minti uku kacal. Duk ayyukan da nake akan gaskiya nake yallaɓai. Kuma kaddara ta ce ta zo a haka. Ai ita kaddara a bace mara tabbas. Lokaci ɗaya takan iya sauyawa. Kamar yadda ka gagar tsallaka layin da na zana maka. Nuna ƙwarewa. Hakan ne ya bani damar in nuna maka kai ba ƙwararre bane ba Suriya. Ka ɗauki shekaru da dama amma ka kasa kama ni. Hmm. Me laifuka na a gurin ku yallaɓai? <laughs> ka fi ni sanin komai ai kaga ko babu bukatar ka ji daga gare ni amma ni nayi tunanin tsagerancin ka zai kai ka taba ni sai naga kurjinin da na maka yasa ka gar ka daga kai ka kalle ni <laughs> ban san lokacin da zaka fahimci irin aikin da nake biyan labai ba ina aiki ne domin cin zarafin mutane masu mutunci ba mai amfanin azalman da kwai ɗalai suke zalunci a garin Mumbai na fi karfin kuma sai na karar da su <laughs> amma ina da tabbacin baka fi karfin wannan ba kana ikirari da cika bakin ka gagaru kowa da ke garin Mumbai ba to ita wannan zaka iya cika baki akan komai amma ban ita saboda ita alburushin ta daya zai gama da kai to ba kai ba na gara matukan na da ke kasar China yanzu kai an ce ka harbe ni kana ganin zaka iya harbi na yalla bai waye kake tunanin zai iya taimakon ka yayin da zan harbe ka ka taba ganin wani ya taimake ni tunda kake nema na yalla bai ina so ka gane ni fa ina yin aiki ne domin taimakon talakawa babu dalilin da zai sa dan mutane suna da kuɗi su dinga zaluntar mutane ku kuma yan sanda ga baki ɗaya kun sa musu ido babu abin da kuke yi ta haka zai yiwu menene abin da kuke yin zato su zalunce mu mu kyale su aiki babu kakkautawa ga duk wanda ya nemi ya shigo gona ta kowane ne. Stronger, safer, super safer. A gintse! Kai babba jari ma gaskiya na taki murna saboda kin yi abin da ake da bukata sosai. Sai ma kin ganke ma jige yadda kika san kare na kafa. Abin mamaki idan kika ga action din naki sai kin tsukuna kin sha ruwa. Rufe min baki. Yaya, Ai wannan kaɗan ne ma eh, kawai. Na gane ai. Ha ba babba ta su sha'a. Ki duba ba ki gani ga baki ɗaya gurin nan. Hankalin kowa da tunanin ya dawo Ina zuwa dalla. Warai kuwa. Kin san menene ma? Akwai wanda ya ce idan kina bukata zai baki kuɗi mai nauyi. Ya isa. Ban gane ba. Ya isa. To amma kuma ba gabta farko ko ya ka ɗauka. Ya isa! mai gida babe mai gida babe kokin gida ka gafarce ne na nan sai ban san komi ba ne kawai na ga sun kwamuso ne babu gaira babu dalili ban san komi ba ba gaira ba kuma dalili kace ba tun da dai ka zo nan ai za ka san komi ka babbata miyan bakinka Yanzu ka dau haske? Ok, bai dauka ba kuɗa. Ina ina gida, na rantse na gane. Ni ni kanai ne fa gurin mamata. Tsohuwar kakata ma tana kwance a asibiti ana mata ƙarin numfashi. Kuma dole sai na je na yi komi. Kai, mun ci eh, banana, banana. Ai eh, banana da dadi sosai kai ka bude bakin ka kai ta anta. Mm, eh, ba. Bana so. <laughs> gida ma bai ta ma ba. Na. Ah ah ah. ah. dakata man yelo <laughs> irin wannan zuwa na bazata haka a ina yake ina ya tafi ina za a je a nemo shi ne ni ma bana ban sani ba kuma ga yakin tambaye ni amma dai na san yana kusa kada ki wani damu ki kwanta da hankalinki ki sa wa zuciya ki ruwan sanyi ko ba haka ba butu nan ma dai ba wannan ba me ya kaki wajen sa halin yanzu excuse me haka yana jinka ka san abin da yake faruwa idan ta kufula zuciyar ta tafi sata kin ta ma duk sashewa yake yi ce zaka ce banana kai wannan abar tur ah. wai gurin nan babu AC ne gurin yayi zafi neman canja min tunani yake oho ai ka ce min ka danta maka yan dauka ga baki da yan baka ka cinye zaka iya ni ban san ma me yasa na ka ga wannan da ba ka ga gurin dala ka ji ya kamata a ce gurin nan nama akwai AC ke kika sa tambaye ni ko eh? Eh, eh, ina ba a ah, mata simi ni na sa tambaye ka ai ina ne kuka ajiye shi ni gaba ɗaya na kasa gane menene matsalar kirushina me aiki kai bai biya ka ba komi Ni fa yanzu gaba ɗaya na dina wannan harkar. Business nake yi. Ba ita na tambaye ka ba. Ni yanzu tambayar da nake maka ina kuka je ka ɓoye shi. Ni dai na san yanzu ba abin da kake kwamishe mutane ne ko ma sana'ar ka? Ruta. Na san dai a iya sanin da kika yi mun tuntuni magana da kika sanin da ita. Mu je na nuna miki kala kasuwancin da nake. Mai gida Surya, dukkanin hirin mafa zai lalace. Kada ki damu wani lokacin ma kin zo na nuna miki. Ka gida la dakta. kai biki ne ko wani abin kika gani yana ina na yake so na ce miki ne ni ba kore kike haka ne ba ba ba wani abu bane kawai zo mu tafi kinji na ne da makoi maza kuma nan kuma za su samu kakarin ma matsala me kike cewa ban ce komai ba ba ba magana yi ba shi din ne bakin sa ne a haka wani zuma mu je ba sai da na fara ba Yeah. <laughs> Kai macuci, makareci! Ban san san da ka koma haka ba. Ga sana ka mai kyau amma kake neman ka canja kanka kibila Wannan san ba adalci kake yi wa rayuwarka ba. Ci! Ka ga nan ne ya gaya na yadda ya tona maka asiri ko? Shi ne ya tona min asiri ko kwa dai kai ne ka tona? Ina a'a. To rike notin nan. ka je ka haɗe ka ji nan ah, ah, ah, mm. kaɗan ma ka gani sai ka gama hucewa ma nan tattaka kan yi fata fata da kai wajen nan kai suriya kai kana ina ne suriya suriya ka dakata da Allah suriya eh. kai yalla bai wayan kan suriya zami ta zama a nan wajen tun bana da muke jiran sa amma har yanzu bai zo ba kawai ka tashi mu tafi zai kakan sa har ofishi ba na zarta ka'idar lokacin da na saka wa mutum da zauna gan shi malam eh da kyau suriya barka da kada suriya gaskiya na da daɗin ganin ka kai gudul ka gan hidin na musamman ne <laughs> ah, ko zo zauna Kai hakuri ba na baka kana jira na. Ha ba wa da Allah kada ka damu da wannan. Ganin ka kadai da ne a haka ya samun farin ciki da annahiwa. <laughs> Yawa. Ai kamar mun yi magana da kai akan kwangile gini ta gotam kace za ka takaddun. Eh. Ga hiko? Yawa. Surya Foundation. Kamfani ne da zamu bude shi da masu kuɗi irin ku za su dinga zuba hannun jarinsu. Kamfanin kwangila na Surya kuma? Dole kuma sai ka zuba jarinka a ciki. A kan meton. Ah. za ka zuba jarinka shekara ɗaya sai bayan shekara biyu za a baka kuma babu abin da ya shafe ka da kalar kasuwancin da za yi da kuma. ni ban gane ba kaman gwani gwani abubuwan da wannan kamfani na suriya za su dinga ginawa su ne makarantun talakawa da asibitoci kuma babu batun cewa za a sa ido kowa ya kokarin takura wa talakawa ka ji na nema yau da kuma shi wannan kamfani na suriya za a gina shi ne ya fara aiki a cikin watanni guda uku kacal na farkon shekara saboda haka kawai ka ba mu kuɗin ka ah. a cikin wannan al'amari ni kamar yana da ja shugaba shikenan ta yaba ka iya fitar da wannan kaso sirri abu ne fa ba na wasa ba gaskiya ni dai ina ganin ka ka a to kenan to amma me baka sha'awa bude wannan kamfani suriya kamar yadda na gaya ma na bude kamfanin nan ne don taimakon talakawa da kuma samun musu da ilimi da lafiya a kuma a yau nake so ka ba da kuɗinka. karo 25 ne kawai zaka bayar ko kuma ka ba da kaya na kuɗin. Me gida yana kokonto akan wannan al'amari. Ka ya isa shiru yanzu to don na sashi kake son ka da wannan harkar ta kamfanin kasuriya. Zai zama ba ƙarƙashin gwamnati ba. yi malam dakata ba za a faɗa hadarin nan da mu ba don haka wannan abun kwata-kwata ba zai yiwu ba ka gane shugaba. ni bota na fuskance shi ko shi ko ba zarfi yake sanya ma kai na kana so ka ce ka zama biki zaka na shin abin kirki an taba maka dukan da jinka ya koma ta gefen idan ka kada ka sake cewa komai idan kuma ka sake cewa komai sai na sa ka haɗiya kwaran kai yanzu nan ya isa kwata kwata ne ba za ka ban tsoro ban gaya ma shugaban wannan fakan tawa yake kokarin yi maka da zai bude kamfanin Sure Foundation kuma waya ana shi da kamfani nan ma daya a kasan nan kai daga jin wannan magana ka san shigo shigo ba zarfi yake sanya mana da mun fana ya shafce ah. eh. na fahimta Surya wannan abin fa ina ganin ba zai yiwu ba saboda idan kai duba da wannan aiki za ka ga babu ne kankani ba saboda haka ni dai shawarar da zan baka ita ce kai kokarin fito da ta hanyar kasuwancin na san ba za ka rasa ba <laughs> in gaya ma wani abu mm. dalilin da yasa nake son na bude wannan kamfani shine domin na je na sheke shege idan kuma so kake na ci gaba da shikata sai na ci gaba kuma ci gaba da kwamishin yan mata in kara da wasu abubuwan ma a'a ya kamata dai ka canza wani abin amma ba wannan ba to mafita ɗaya ce ita ce kawai ka bani kudaden nan kamar yadda na gaya maka cewa sana'a ce za a yi kuma za a dinga samun riba a kai baka yadda ba ko to ka sani ita kadai ce mafitar da nake da ita wacce zan dinga tarawa akan abin da nake aikatawa kai ba shugaba bane baka so na daina a matsayin ka na dan siyasa ba jama'a kake so ba baka son ka ƙara maimaita ka. to gaba ɗayan garin na abin da nace musu shine suke yi yalla bai wannan shawara ta ita kadai ce mafitar da muke da ita ni da kai mu samu aikin yi ni da yara na sannan mu taimaka wa dukkan wani mai rauni da mabukacin da yake bukata a taimaka masa wanda shine abin da kuka gagara yi sai dai ku tara dukiya ku ci da ku da iyalanku da waɗanda kuke so babu ruwanku da dukkan wani talaka yallaɓai cikin muryar girmamawa ina roƙonka da ka yi min abin da nake bukata ka san dan me hakan zai jawo sunanka ya ƙara tumbatsa ka san me yasa na ce kai za ka yi ah, me yasa saboda ina matuƙar ka. Da kyau, abiyayi Na gode da Ubangiji ya ni da wannan. Oh? Magana sa da na saurara ta karshe ta burge ni. Na musamman ne ka mutumina, kamar yadda babana ya kasance tamkar wani abin bauta a Indiya. Dana <laughs> ah, kenan, Suriya, sunan ɗanan nawa. Baddu, Baddu Shibali Duka abin da ka ga babana yana yi, ni ma shine abin da nake ka ji shi da wani barkwanci ba kana ji suriya na so in dora shi a kasuwanci yake har ne kokarin na hada shi da dan kasuwan na Rajinit Khan sai nuna san baya so dan siyasa yake son zama <laughs> haka ne baba ni na kin kasuwanci kwarai shi me dalilin kasuwancin nasa hmm? <laughs> Bidu Ni din wani irin mutum ne da ya taso yake rayuwa a cikin rashin gata? ƙarshe zuciyarsa ta bushe ya koma yana sheƙe mutane kaf garin nan kowa ya sani na shahara fiye da zatanka har ta kai da cewa abin da nake so shi ake aikatawa yanzu kuma sai aka zo lokacin da zuciyata ta bugu soyayya wata yarinya ta shiga cikinta ta kabe kabe ita kuma ba ta son abin da nake yi shi yasa na zo gurin mahaifinka matsayinsa na ɗan siyasa ɗan kasuwa ya taimaka min na buɗe kamfani matsala ta bata shafe ka ba kamar yadda ta taka bata shafan ba ba komai ne sa ni shiga wannan magana ba sai dan mahaifina da ya haifan ni kada yake da kuma bana tare da shi a yanzu ina kasa america gurin wuta ta belgium magana aure na ce mata da ni ka kuwa tunda magana aure ce kai mata ta so ka ta dawo da kai to ai matsalar mu ta zama iri da <laughs> na gane kuma na fahimta to amma me dalilin da yasa ka zaba ka da harkalla da mahaifina kai shiru ka ban amsa mana kai me haka hankalinka ya fita ne Baka san waye Suriya ba kake mai wannan tambayar? A baba, wannan tattaunawa ce ta musamman tsakanin ni da Suriya. Saboda shi kadai ne zai iya yi mu. Budaddiyar magana da gaskiya ka nake son ka ga watakila na haɗe da kai. Ka gane? kenan Gaskiya na yadda kan baka sanni ba. Ni na kasance ba na yin magana biyu. Magana ɗaya nake yi. Sannan kuma ba na yi wa mutum mai kafa bi ƙarya a rayuwata. ka san me yasa ni ba matsoraci ba ne hakan ya yi min da kyau wannan abu ya yi <laughs> abin burgewa abin farin ciki suriya na suriya na san zuciyarsa mai kyau ce kuma na muku alkawari daga yau duk abin da kuke bukata zan yi muku shi ku shahara a garin nan namu na Mumbai kamfanin kwangila na Suriya da ke garin Mumbai zai fara aiki ta karkashin iko na a shirya mana zama da 'yan kasuwa ƙasar nan kasuwanci daga gare ni kware ma kuwa kasuwanci daga gare ni Barkan ku dai maza da mata. Muna yi muku barka da zuwa wannan muhimmin taro na musamman. Taro ne wanda aka tara manyan 'yan kasuwa da kuma 'yan siyasa domin gabatar muku da gabatar muku da wannan kungiya ta Suriya Foundation. Wannan kungiya ta shirya abubuwa da dama a cikin garin nan. Za mu gabatar muku da su yanzu. haɗaka da aka samu ta ƙungiyoyi ta haɗa da manyan 'yan kasuwan garin nan wanda suka kasance sun shahara. Mr. Gobinda Shibal. Yalla bai Gobinda za ka iya hawowa sama. barkan ku dai barka barkan ku dai zato ina mika dambun gaisuwa ta musamman a gare ku jama'a na kusa da na nesa kuma yana matakar farin ciki na amsa gayyata da kuka yi kwarai wannan babbar dama ce da nasara wanda ba kowa ke samu ta ba duniya to yau mu sai ga shone zakwakuri ya kirkiro mana hanyar da zamu samu ci gaba a kasuwancin mu da taimakon talakawa baki daya wannan zakwakuri ba kowa bane ba illa suriya babban matahi dukkanin wata nasara da kuka ji Shi ne wanda ya kirkiro ta da samo talakawa mahallin da za su ji daɗin rayuwa wannan shahararren kamfanin kwangila mun kaddama da shi kuma yana fatan ku amince da shi kuma kasuwancin ku zai bunƙasa sosai kamfanin suriya kamfani ne da zai daga darajar kasuwancin ku a duniya gaba ɗaya ina mana fatan alkhairi gaba ɗaya a ƙarshe kuma na ba ku lafiya na gode na gode kai dan wajauje wannan ne a ah. kai wai da ma zo <laughs> zuwa nan ya zama dole na samu labarin shararren wani kamfanin kwangila ne wanda ka kada mawa suriya na ji daɗi da kya dan uwa <laughs> na gode kai suriya zo mana ga shi nan zuwa <laughs> yaron kirki ne <laughs> yawa karaso maza karaso yaro wannan da kake gani babban minista ne jagwadi bal sunansa gaskiya ka barke ni sosai ina maka fatan samun nasara na gode sosai kana ji suriya na ga jama'a suna ta son ka ya kamata ka je maza je ka ku gaggaisa ka ji je ka da kyau Suriya, sai fa ka iya kun kaso sosai. Na ga manyan 'yan kasuwa suna ta zuwa wajen nan. Shugaba gofin da. Ah? Kai? Ah, ka ga ban mamaki. ni ma tamkar wani tsagi ne gofi ya zama min tamkar bango abin dogara kaga dole na zo da na ji da wuri da ni za ya yaga da farko Allah ka ne ba ka juna ba gaskiya kwalejin da ta fi kowace shahara da girma a kasar shi ne wanda ya gina ta ba ba shi dan babban mutum ne duk wani kamfani da kake ji mai etuwa a ƙarshe ko kuma manya-manyan gidaje da asibitoci shine ya gina su shi kuma sunan da ya fi shahara da shi shine Hussein wannan shine takaitaccen bayani akan sa yau barka aikinmu da za mu fara dukkanin abin da ya shige maka duka zo ka tambaye shi zai gaya maka komai kama daga kwaleji asibiti jirajen da za a gina talakawa dan kwangila ne nan ba ɗaya daga indiya babu wani abu da ba za ka ji daga gare shi ba <laughs> ogaro <laughs> madan ne yazo yana son garin ka ga can ta gaske eh. na suriya kana ji ku ci gaba da tattauna zan dan je in dawo kun ji yawa mu je kai mutumi na ka mu je mu zauna da ni da wuri sanar da zuwa na da yana son yin labai samun hannun buɗe babban kamfani amma sam yaki lokaci ɗaya na je ya kadama da babban kamfanin kwangila na Suriya abin ya burge ni sosai ka san kowa da kalan nasibin da yake tattare da shi <laughs> da kyau manya-manyan kamfanonin kwangila na hudu a Afirka a Amerika da Canada ina da guda ɗaya me ziyana da ni da kai mu haɗe kai mu ta yi shahararren kamfanin kwangila nan ba ɗaya a India idan har kana bukatar ka haɗa hannu da kamfanin sai ka zuba karo dubu biyu zan bada ninki biyun su to zan ba da kaso hamsin hannu da hannu kaso hamsin turo ta banki wai daga gaske kake yi <laughs> me yasa kake tantama dan uwa ba zan baka matsala ba ni kare din nan zan iya sama mana da manya manyan kalloli. ka kwantar da hankalinka za ka ji daɗin haɗa harkalla da ni kamfanin kwangilar ka suriya darajarsa da ɗaukaka sai za ta ninku ɗari bisa ɗari zan ji daɗin hakan kuwa ina fatan ka cika alƙawarinka mu sha lemo cheers 司令，给。 baba baba yalla mai baba dan ku taimake mu da mota asibiti mana Thank you. ina yalla bai yake yana ina a shi ma yana cikin ƙoshin lafiya bai mata ba san ma wani abu da ya same shi kana ji a mai gida me haka wai mai gida eh, mai gida da ka tama ina buƙatar ku fara kai ni gurin sa na ganshi tukunna yana can akwanci Surya! Surya! Surya! Baba! Ina Surya yake? Ah, Surya yana can dakin hakunci. Surya! Surya! Kana ina Surya! Gani labai. Yalla bai. Sun ne labai. Babu abin da zai same ka za ka warke. ina da tabbacin za ka warke kaga kana ji kana ji ni ba Iya labai ka kwantar da hankalinka ba sai ka yi magana ba kada ka damu yau kwanta kai bacci ka faɗa gaskiya surya amma ni na tabbata ba na da wata sauran rayuwa mutuwa zan don Allah ka daina maganar nan baba dole ne in yi dana surya kana ji na dukkanin wani abu inda na ne ka san shi saboda haka ina roƙonka da kasance mai riƙon gaskiya kuma ku rike junanku da amana da kai da shi kada ku tabatawa ka daina wannan magana yin labai za ka warke yin labai sam sam ba za ka mutu ba saboda na ƙaunar ka yin labai Yalabai. Yalabai. Baba. Baba. Yalabai. Baba. Baba. Baba. Me yasa sai wannan lokacin zaka tafi ka bani? Baba. Mutuwar minista Gobinda Shetal ta girgiza al'umma garin nan baki daya, inda manyan masu kuɗi suke ta zuwa jana'izarsa. A yanzu ma haka da kuke gani a bayana, babban minista ne ya zo gurin mutuwar tasa domin taya iyalansa jimami da kuma rashin sa. Wannan babban ɗan kasuwa ya mutu ne sakamakon harin da aka kawo masa. Ana nan ana ta binciken wanda ya sa aka kawo masa wannan hari. Kamar yadda muka ji daga bakin hukumar 'yan sanda, an ɗan yi musayar wuta inda aka sheke wasu daga cikinsu wasu kuma suka gudu. hakika ka minista ne mai gaskiya da babu kamar sa ƙasar nan hakika mun yi rashin babban shugaba to amma ya muka iya idan da har lokacin ka yi dama babu makawa sai ka tafi biddu mai zai hana ashe kai ma hatsarin ya rasa da kai babban fatana shine ubangiji ya tona min wanda suka wannan abu ni kuma sai na ga ƙarshen su abin da daban alajabi gaskiya yanzu sai dai muka ganga cikinsa baya da ruhi marasa shi ba zai taba dawa ba kai ma haka za ta yi faruwa da kai ko kai baka tunanin haka ka manta da abin da ya faru ina tare da kai idan da za ka kasance min biyayya Nai da na sani, da rayuwata na zaɓa na siyasa, yanzu ka gabin da ake wa mahaifina suriya. saboda ya kasance mai gaskiya wasu daga cikin 'yan siyasa gashi yanzu sun shege mun shi <laughs> ina da tabbaci akan cewa yan siyasar kasar nan ne suka haɗa kai suka kashe shi shikenan babu lokacin da gyara zai zo a wannan kasar tamu kenan duk wanda yin kurin wani abu na gaske sa kashe shi kamata ta din na kashe su ina ka ka daina furta irin waɗannan kalaman domin za su iya jawo mana babban matsala. Ka bari hukuma ta ɗau mataki a kai. lokacin dole ki mun uzuri. Baka da hurumin da zaka ɗauki hukunci a hannunka. Kamar yadda muka rasa shi bana fata ko da a ce sau ɗaya kai ma in rasa ka. Za ka yi abin da za ka jawo kanka halaka. Za ka yi wasa da rayuwarka ne a banza. Idan ka zama azzalumi a fuskar jama'a da wace fuska za ka kare kanka? ko kaɗan wannan abu ta dace da mutane irin ka ba san bata dace ba duk matsalar da kace zaka magance ta da karfi ba za ta taɓa magantuwa ba kada ka manta akwai mutane bila adadin wanda suke cin arzikin ka idan ka rabu da su yana za su kasance ina roƙonka ina kuma roƙonka kada ka saka hannunka a cikin wannan abu <laughs> ka taimaka kaji Shikenan. Abu ɗaya ne kawai mu fita. Kawai ka sheke ni nima. Wannan gwamnati kai ne ka kashe ni ba wasu ba. Saboda na san inda ka sa ninka a cikin wannan abin sai na mutu. Ka rube ni saboda na san ba zan taɓa tsira wajen makiyan da zaka doshe su ba. Ka rube ni kawai na ce. Ka rube ni a oh, mutu. Mm-hmm. <laughs> ko da zan iya kashe kowa a faɗin duniya ki sani babu wani dalili da zai iya bayuwa da na iya kashe ki ko ma wanne iri ne nushan akan soyayya ki zan iya yin komai zan iya daina koma menene matuƙar zaki samu farin ciki ko bindiga zan daina riƙewa in dai shine abin da yake so na daina aikata komai na gango kun wani haɗa kai kun yi jungun jungun. Ka fi mu sanin komai yayi. A da mai gidan mu Suriya baya bai mana komai. Me yasa yanzu zai canja mana? Mai gida Suriya ba wani canjawa da yi. Yana nan a yadda yake. Ka yi kuskuren fahimta to. Ya za ka wani ce mana bai canja ba yana nan a yadda yake. Hamagawa kamar yadda mu. Shiru da Allah. Akan me yasa za su shiru bayan kowanne daga cikin siyasan gaskiya abin da yake faruwa? Ya canja ɗabi'unsa. Gaba ɗaya ya canja. Sakil. Me ka ce? gabaki ɗaya na canja ɗabi'u na ko matuƙar kana so na cikin zuciyarka kai ma ka canja naka mai gida suriya to me yasa ka ta kasance ba ka tunanin hakan ija mana wata gagarumar matsala wadda za ta ja ta rotsewa mu gaba ɗaya zade mu iya rasa dukiya amma ba za mu taɓa rasa ƙarfin zuciya ba za mu gina sabon rayuwa da hankali za mu gane ta ba lokaci ɗaya komai yake canja wa mutum ba sai ka yi hakuri da canjin da za ka iya tsinta a kowane lokaci za mu canja rayuwarmu daga salon ƙwace zuwa neman na kanmu za mu zage domin mu dinga yin aikin ƙarfi wanda za mu dinga riƙe rayuwarmu da shi wannan ce magana ta kuma kana ganin zai yiwu to menene zai hana in dai da dan adam din da zai iya aikata haka ya rayu to mu menene zai sa ba za mu aikata hakan ba wani abu wani ya fi mu ah, me ma ka ce wani abu wani ya fi mu idan kwakwalwa mutum yake amfani da ita ya samu kuɗi ma muna da tamu kwakwalwa idan kuma da ƙarfi ake yin aiki a samu kuɗi kana jin akwai mutumin da zai ce ya fi ƙarfin rukunin mu yanzu lokaci ne da za mu canja kuma canjin zai fara tun daga yanzu na kira ka nan ne saboda in sanar da kai haƙura da harƙallan nan ba na da wata hanya da taucen gaya maka haka tun da na rasa mai taimako na tunanin ya zo ɗaya ni ma wannan shine matakin da na ɗauka yanzu ne lokacin da ya kamata a ce baki ɗayanmu mu canja rayuwarmu daga salon rayuwar dogara da wani zuwa salon rayuwar da za a dogara da mu saboda shi ne ainihin abin da rayuwa ta kunsa saboda haka na ji daɗin wannan hukunci da ka yanki na ji daɗi suriya zan kuma kasance da kai zan ɗauke ka kamar mahaifina na yi maka alkawari <laughs> সূর্য তোর বুকে আগুন জ্বলতে দে হার অন্ধকার আলোর পথে চলতে দে ভোর সূর্য তোর বুকে আগুন জ্বলতে দে মানবে হার অন্ধকার আলোর পথে চলতে দে তোর মনের সূর্যকে তুই জ্বলতে যদি চাস তোকে যে হতে জিততেই হার নিজের দামে নেবই জিতে নিজের অধিকার থাকতে জীবন মানব না রে আজ কিছুতেই হার নিজের দামে নেবই জিতে নিজের অধিকার আসুক বাধা আসুক তুফান উঠুক যতই ঝড় স্বপ্ন পথে চল সেটাই লক্ষ্য কর তুই সবার মনে রাজ আজ করতে যদি চাস তোকেও যে হতে বাঁচে পথেরই ধারে অনেক হলো দিন বদলের গল্প পথারে আজও দেখি মানুষ বাঁচে পথেরই ধারে আমরা নিজেই বদলাবো দিন হাতে মেলা হাত খেয়ে পরে বাঁচবে সবাই জুটবে মাথায় ছাদ সেই নতুন সকালকে যদি সামনে দাস তোকেও যে হতে হবে বস থাকে মন পাড়াতে বস থাকে শির দাঁড়াতে বস তো আমরা সবাই রে বস বস আছে তোর মাঝে রে বস আছে তোর কাছে রে বস তো আমরা সবাই রে বস babu wani labari faɗan na yi yakar bakin kokari na akan suturan kuɗin amma har yanzu shiru kake ji kuma babu yadda za mu ci gaba da aikin nan sai da kuɗi amma yana tunanin zan yi magana da mataimakin babban minista na bangalo ta kile bamu Bidu da fatan da an dace. ya ce sai mun ba shi cin hanci kuma kudin da ya nema kadai sun yi sama karasa ginin da muke a yanzu ga dukkan alamu ci gaban kamfanin nan namu ne ba sa so shi yasa suke yi mana haka to amma za yi ansa ta karfi ba zai yiwu ba tun da muka ce mun daina aikata abubuwa marasa kyau to yanzu ma ba za mu aikata ba haka ne to ta za a ci gaba irin waɗannan abubuwan ne suke sa tunani na gushewa kin gani ba tun da haka ne suriya ma shi bashin banki mana tiya za mu karɓa idan muka bude kamfani da bashin banki su za mu yi wahala to ba sai mu kasuwancin banki ba kasuwancin banki kuma kamar ya ta gige tunanin kuraren da muke nema za ta shigo mana kaga habai kitu ko da bashi ne sai a nema idan banki basu mu abin da muke bukata ba to me zai hana mu nema a wajen al'ummar gari kwarai kuwa gaskiya ne shibu babu shawarar da za mu yi amfani da ita sama da wannan mu fara aiwatar da ita tun daga yanzu maza kafta mutane za su yi amfani da yadda da mu da suka su bamu kudadensu mu kuma mai amfani da basiran mu wajen kare musu su babu shakka za su samu manyan ribobi ta hanyar yin kasuwanci da kuɗaɗensu ba ta hanyar kara musu kudaden riba ba za mu yi amfani da masu manyan motoci wajen shigo da kaya ƙasar nan da kuma fita da su hakan zai ƙara taimaka mana wajen ƙara tumbatsa kasuwancinmu na banki abin da zamu maida hankali a kansa shine gaskiya da kuma rike amanan mutane kada mu wasa da dukiyar kowa duk wanda ya bamu dukiyar sai dawo ya same ta yadda take idan muka kama mutum da cin amana ko wasa da dukiyar wani to ya tabbatar kashin sa ya bushe domin zan sheƙe shi a kapta isa bata koda ma da yawa ba yaban mu ta sama sama ko zo mu ce. mu ce kuma yau cin banana kane yaka da kai da banana wahin ma na ce maka man na cin banana ba ya na gabaki baki ɗaya kana cikin fushi wani dan gihiri gihiri nake ji a zuciyata ni yawan jajircewa da muka yakan kasuwancin nan amma ya yaban da za mu samu kenan na tuno fa kamar ma zai ci gaba da aiki <laughs> nan na nan nan na nan nan kai nan uwarku ba za ku taya ni ba nan na nan nan na nan nan na <laughs> ya isa ya isa ya isa <laughs> na mashkaro je na maharasce mu shabte za mu je yawa je na ma gaskiya ko shi ina mutum ne na musamman ba wanda ba ya san shaɗi a nan hakika tarayya da jajirtattun mutane irin waɗannan a rayuwa babban nasara ce idan suka sami irin ku ba masu kyakkyawar zuciya da rashin mugunta mun gode yalla bai yayi kyau mu je ko sure ah kitu akwai ah na gane ku sarara kuma soya Kanadi, na samu abubuwa da dama kasancewa ta tare da kai ka bani farin ciki mara misaltuwa ina matukar gode maka sosai duk da na sani cewa ba wata hanya da zan iya bi rama maka abubuwan da kake yi min. ni ne ya kamata na faɗi maganganu irin waɗannan a kanki domin dukkan abin da ya faru a rayuwa ta ke ce sila na gode miki kin yi min komai kuma ni ma zan iya miki duk abin da zuciyarki take so <laughs> mun, ure mun. যা ছিল আমার ছবি তোর হাতে আকাশে দৃষ্টি তোর বৃষ্টি তোর মনে মেঘ জমে জানালার হাওয়াতে ছাওয়াতে মনের রোদ কমে দিন শুরু তোর কথা তুই ছাড়া নামে নারাজ চাঁদ থেকে চল হারাই সব ছেড়ে তোর সাথেই পুরো বেদিন আজ থেকে উড়েছে মন আছে মন যা ছিল আমার সবই তোর হাতে উড়েছে মন পুড়েছে মন যা ছিল আমার সবই তোর হাতে আকাশে দৃষ্টি তোর বৃষ্টি তোর মনে জমে জানালার হাওয়াতে ছাওয়াতে মনের রোদ কমে লিখে যায় গল্প না থাকুক ভুলে যন্ত্রণা টুকু মন আমার তরি সারায় খুঁজে বেড়ায় স্বপ্ন স্বপ্ন দেশ দূরে যায় অল্প অল্প সে সত্যি না গল্প গল্প সে মন আমার সবই হারায় খুঁজে বেড়ায় তোরই যে আবেশ দিন শুরু তোর কথা তুই ছাড়া নামে নারা চাঁদ থেকে উড়েছে মন পুড়েছে মন ছিল আমার সবই তোর হাতে আকাশে দৃষ্টি তোর বৃষ্টি তোর মনে মেঘ জমে জানালার হাওয়াতে ছাওয়াতে মনের রোদ কমে যাই দু চোখের পথে বলে যায় কথা তোরি যে মন আমার ভাব ঘুরে যাবে দূরে তোকে না পেলে কেন তুই দূরে দূরে বল আকাশে উড়ে উড়ে চল মিশে যাই এই আকাশে তোর বাতাসে পাখ না মেলে দিন শুরু তোর কথা ছাড়া নামে না চাঁদ থেকে উড়েছে মন পুড়েছে মন যা ছিল আমার সবই তোর হাতে আকাশে দৃষ্টি তোর বৃষ্টি তোর মনে মেঘ জমে জানালার হাওয়াতে ছাওয়াতে মনের রোধ কমে in <laughs> kaga mutumin ga yadda ya biyo wani takure <laughs> ka yi shibu me yake faruwa ka zo nan ka zo ko cikin ka ne yake ciwo tambaya ta kake kuma kake so na baka amsa <laughs> ya na ka daddare ni da ido cikin asusun bankin nan namu yanzu babu komi ba komai sun kwashe dukkanin wani hannun jarinsu kuwa ba su ya na kamfanin kwangilanmu ba ka duba ka duba wahalar da muka da muka sha da waɗannan jama'ar amma yanzu gaba ɗaya sun ruguza mana komi na kuma yi musu bayani amma sun suka ki fahimta ga yi mun karɓi kuɗin jama'a ta ya za mu biya su kenan <laughs> Wai gaskiya kake faɗa mu? Laran sai gaskiya nake gaya maka mai gidana. Ka san ba zan maka ƙarya ba. na amfanin wannan rayuwa da nake yanzu? Daga nan wannan abin ware ma ko ku kace ni. Babu fa yanda za a yi rayuwa ta yi a haka. Dole mu ɗauki mataki ta hanyar lumana. dole za mu yi zanga-zanga za mu fita mu nuna wa duniya rashin adalcin da aka yi mana dole a dawo mana da dukiyarmu su da aka karba Suna nema a ba su kuɗaɗensu ko su dan mummunan mataki. saboda nema wannan bayanin ne yasa ka kaji na ce ma ina son ganin ka saboda ina kyautata ma zato ka gaya min na ji na fahimta kuma ba zan maka musu a kai ba yanzu idan muka je caji ofis sai ka shigar da bayanan shaidinka watakila su kare ka kaga daga nan ka tsira ina fatan ka gane yalla bai kana zaton zaka iya yaudara ta shari'a gaskiya ake yi kai dai jarima ka bari mu je ina da tabbacin waɗanda suka sa aka ruguza kamfanin su su suka sa a kama ni su ne suke zaton za su iya min wani abu kuma ba za su iya ba za ka iya zama mai yanke magana ɗaya a bika to amma ni kada ka yi tunanin za ka mun haka na girgiza haka ka ce? Hmm. <laughs> zama na a motar ɗin sanda ba shine zuwa na cikin police station ba ka san haka? ni ne na kawo kaina kuma ba za ka iya hana ni tafiya ba. kamar yadda na ga dama zan fita tafiya ta ba tare da da ko tunanin wasu daga cikin ku za su iya tare min hanya ba na san kai mai adalci shi ne yasa na tura ma wasiƙa muka haɗu da kai na baka kwanaki biyar idan ba kai komai ba zuwa nan da kwana biyar zan ɗauki duk matakin da nake jin shiye mu kada ka manta ina ganin girman ka suriya ina ƙara gargaɗin ka da wasa idan ka yunƙur maka ni kuma zan shafa babanka ko kana ganin kamar ba zan iya hakan ba faɗan magana da baki ba shine yake nufin aikata shi aikata bayan labai ni ba iya faɗan magana nake yi ba kawai da abin da na faɗa sai na aikata ina so ka sani lokacin tafiya ta ya kusa ina kuma baka shawarar yin abin da ya dace 수려 sanda suka yi labarai ba su ne abin da ya kamata ku ji ba a yanzu kawo ƙarshen wannan al'amari da ya addabe mu ya kamata mu kimanin jami'ai dubu uku da ɗari shida muke da su a cikin wannan gari namu mutum ɗaya kacal ya gagare mu kamawa suriya da akwai manya manyan ubannin da ba garin nan na mumbai me zai yana mu shiga yankunan su mu binciki suriya a gun hmm, wannan ma babbar shawara ce hallo kuma yana buƙatar namba wayarsa na san dole suriya yana waya da wasu daga cikin yalla ba aka fa ganganci ne just stop Do exactly what I said. Understand? Go! Go, I said! gida yana nan kuwa? Eh. Yana cikin nan? Kayo fasfot ɗin? Sai ga. Gahi. perfect na gode Allah bai. kuma ba a samu matsala lokacin da kake yi ba wani abu ka gani Amma ah, ba wata matsala da aka samu sai ga wai da matsala ne kana so ka ce dai kai passport din da ba za a gane ba ko ga to garan ka san dai irin abin da zai faru idan kuskuren kai sa na samu matsala yalla bai ba sai na gaya ma ba ina so wannan lokacin su san bambancin da yake tsakanina da su za su san san aikata kuskure kamar yadda suka yi mana silar yin tafkekiyar asara su ma lokacin da za su yi tasiya yi kudadensu na kasashen waje kana ji na yan labai safinur ne akan layi har yanzu ba mu samu kowa ba daga mumbai kusa ido sosai To yalla bai muna kan yin hakan yanzu kuma daga zanen na samu bayanai zan yi kokarin sanar da kai. Dogoron gomin, dogoron gom nake magana. sorry. It's okay, go. Ma Babu wani labari ya labai. Ni yadda aka yi sanar da dan hege ga. Ban gida la. <laughs> Ni nan ne. Eh? Alƙuran ce koyo ga. Mun gode ya labai. Na gode. waya kwalli ɗaya shi da kake ta wannan jajircewar ba kan waya ba ba kuka zaki ba kantara zaki ɗauka amma ka tabbatar da ya mutu Assalamu alaikum. Ashe da ma yaudara ta kika yi. Duka sa na zuba wa yaron nan guba abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara. Dana ma mutu zaki kashe. Lalle na yadda ni ma zaki iya kashe. Ni maganin da hankali zai dauka. Ki yi min gwaro gwaro yadda zan gane. Kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi. in the face of an obstacle which is impossible to overcome. Stubbornness, rudeness, hard-headedness and incredulity is stupid. The glittering danger. Ka san an ce bakonka Na rasa wace irin kafiyar tsiya ce da ke yarinyar nan. Ba zan iya auren Muhammad ba. Saboda ni ina da mijin da zan aura. Ni ban taba santa ba. Kuma ba zan taba santa ba. Spoiled brats contract a habit of annoying quite wantonly. Thus you have charge of and seem to measure their own sense of well-being not by what they do, but by the degree of reaction they can cause. kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory. Su ne suka takarkare suka kawo muku fim ɗin da suke da tabbaci ke ya fi waɗanda suka kawo muku a baya. <laughs> Ba ɗaya daga cikin irin mutanen da bacci zai ƙaura wa idansu. Musamman ma a daidai wannan lokacin da ake ciki. Ba bacci ba ne cewa ni na

mai laya yana nan yana nan azurta da mafi darajar ni'imominsa ya haska kaddarar mu mun kasance a ƙarƙashin hikima ɗaya zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina zan bauta maka duk rantsi duk na gode da wannan ƙudurin taki dankali ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa a bakin wawa akan ji magana abu kamar wasa karamar magana ta zama babba na shiga ban gida na yi alula na fito na tarbe ta an yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka yanka haka in dai ba aljanu ba ne babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi ka da mafita amma tabbas kai kashe matarka shi ma sai an kashe shi Allah ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za yi ba. Wallahi ɗana Amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba. Balle kuma matarsa Sadiya wallahi karya ake masa. Ni na kashe matata da hannuna. Wannan ta me yai kama tunda bayan tiya akwai wata caca. Ango, na ce ango. Ango. Idan kina cin sasan sai dai in faɗa miki ƙarya. To ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa. Shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka, ciki kuma har da kisan kai. Ita ce ta gashi ta jajirce tana son shi, ko ko a'a shi ne ya ganta ya jajirce yana son ta. Ko ko a'a an haɗa su a aure ne. Objection mai shari'a. Ya kamata lauya ya irin tambayoyin da zai dinga yi wa wanda ake zargi. ango ango giga maga kenan wai maza auren maza hukuma tana sa mutan gari suna sa an kada an raya an kasa sanin gaskiyar lamari amma fa inda ta siriri nan take tsinkewa in ana cin aure a farto na cikin sa shiryawa abba daukar nauyi abdulrazak sultan fadi umarni gwani na gwanaye hazikin daranta sai na ali muhammad bin ali ango tare mu a kasuwa bambam wani fara harba sai matarsa ta taho da gudu daga cikin ɗaki mai gida na danna mata albarka ta fara gasa ta neman hayaniya na ƙara mata na ƙara ƙara mata sai ɗan seto yana baba na sa mai na ƙara danna shi sai waye sai na ƙara na harbe shi shi ma sai na galma mai na tura ka fito min da yasa na danna mata na ƙara mata na ƙara mata sai ina sai ina wancan ɗakin wancan ɗakin da yake kallo na. Shahararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory tare da haɗin gwiwar Amfana Multimedia. Su ne suka takarkare suka kamo muku wani amshakin fim mai suna Bowax. an gaya miki kuɗin haƙo sake me a ciki dan an ci kuɗi da kuɗi da mata suna iya canza wa mutum tunani yayi abin da ba taɓa tunani ba man nawa ne sauran kuɗi na da ya ragu a wajen wannan wace irin magana ne na faɗin yau ina so ka gaya min wane ne shi gaskiya ni ma ban ban san shi ba kada fa ka ce za ka yi min ƙarya ce ki buɗan min jaka ki ɗauki kuɗi sa'ar ki ce ni saboda ina buƙatan kuɗin kuma na san inda kuɗin su